suna da tambayoyi kamar haka mutum ne ya mallaki dukiya da har yake iya fitar da tsakani da kansa to sai zama ko wani kuma ko ne gina da ko kuma wani ne kudin da ya nuna ka ya dama da shi to shi in ya ci da barka a shi wancan din ya ba da take kaza tun da cewa shi ma ya kai yana da tsarin cikin barka wannan tambaya ba kuke الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل لا يجد دوكر نزيجي أشير زكاة أشير زبطين على كبيرة مليون قوم شهدوا don kafin ce da zaka yanzu kudin ka sai ya kai miliyan sha uku zuwa sha eh? yanzu sha takwas da lillahi wannan sha hudun bai fi wata ba ma sai ba ma sai da shi idan mutum yake da kudin da ya kare miliyan goma sha takwas mana zarka sha tara mana zarka ta waje ba kasa sai ya ce shi kuma wani bawon allah sai ya zaci cewa miskini ne ko fakiri sai ya kawo sai cire zarka wanda ya dama masu kudi watakila shi ya cire zarka ma wajen miliyan 200 misali sai ya kawo sai ya san masa zai karba na farko shi da ya bashi idan ya san cewa shi mana cire zakka in ya bashi ya yi na biyu shi da yake cire zakka in ya karba shi ma ya yi sai da in zai karba ya baiwa wani mutum ko ne mai cire zakka saboda mai saboda na farko an yana cewa kai la tambayi da azumi ya minkum ita zakka ba a son ta yi ta jujjuyawa kane masu kuɗi kawai sannan abu na biyu waɗanda suka cancanci zakka Allah ya ambata su mutum takwas suna can cikin suratul tauba inda masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalibin wa fi sabilillahi wa bin sabili takwas wannan mutumin da aka baiwa zakka baya cikin su saboda haka wannan laifi idan aka baka irin wannan ka ce kai baka cikin masu karɓar zakka an kuma baka ce haka ba ka karba babu laifi amma ka je tambaya bai wa miskini wanda ya cancanta wallahu ta'ala a'lam sallallahu za mu kara na tara na masu kara jari wannan kuma haga zai samu damuwa da haka mai tambaya da yana cewa shi ne Allah wato Allah ya kawo da ta tafi masu tsarki da to bayan ya tafi da tsarki da suna yin masu wani lokaci da Allah da ke taurara suna inda a cikin gidansa to kwana ɗin kwana ɗin kwanaki ɗin ba su san abin nan ba sai mu'amala ta jima'i da ya yi amma da kuka mun cewa ya mai a ya mai da ita so ita duniya ne ko magana ko da aiki shi magana ba sai mai da ita aiki ya ta dawo kawai Ko ci gaba da kuma

sai wani ruwan ya wuce ko kokoronsa bai sani ba wannan babu ne na farko da ya halarta kai wanka cikin rayu in kana asu wannan ba laifi ba amma kamata ce mutum ya kiyaye da kyau eh, manzala sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa da mace yana azumi ko al ko alula da baki in kuma kun kula ba shi yace wa balir fil marwati wal istinshaq illa an takuna sa'ima ka tsananta wajen wanke baki amma amma idan ba ka azumi idan kana azumi wanke bakin ka iya gwargwado ne kana kana dola saboda kan wani ruwan ya wuce idan ta su wani ruwan ya wuce wani azumi ya kai idan kuma ka yi musu da gangan kaji zafin azumin kana ganin za ka yi wa allah wani ka daɗe a cikin ruwa ka kiɗa ruwa sai ka sha to mana ka zauce wa azumin ya warware kuma rama wa rafi na Allah saka da kai Ah, eh, ya tambaya karama mutum ne ya kashe wani da kankan na mutum ne ya kashe wani da kankan ya kashe ne kankan an kama shi kafin a zartar masa hukunci shi ma sai Ya to ya ya matsayin a ya kasance ba masa hukunci ba mutumin ya kashe wani da gangan hukuncinsa shi a kashe shi وكتبنا عليهم فيها أن النفس في النفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى sai ba a zartar mai da hukunci ba sai ya mutu da hukuncin sanafin Allah in Allah ya ga dama gobe kiyama ya azabtar da shi iya gwargwadon kisan da ya yi sannan a wanke shi a kai shi aljanna in kuma ya ga dama wataƙila don waɗansu ayyuka da alkhairi da yayi kuma wataƙila waliyan mamaki sun gafarta masa sun yafe masa an gane da kuma waɗansu abubuwan da yayi shi kenan babu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai yafe masa shiga da shi aljanna ba tare da azabtar da shi ba saboda haka ahlus sunan jama'a duk wani mutumin da ya aikata kabira minan kabair sai ya mutu to hukuncin sanakan Allah ba ma cewa kafiri ne ba ma cewa dan wuta ne hmm? Allah shi ya sanya da shi me san tambaya ka gaba yana cewa assalamu alaikum Allah ya kafa malam menene hukuncin mutumin da aka ba shi tukin mota sai aka ba shi adadin mai lita kaza da zai kai shi ya dawo da ya kai shi ya dawo da shi ya rara sai ya juyi sai ya dawo da garwar mota to ya hukuncin wannan mai da ya bashi idan motar ta ce a tafsiri ne kawai idan motar ta ce wani ya zuba mai mai je da motar ka je ka yi abu kaza ni ya dawo sauran man nashi idan motar ba tasa saba ce watakila ce mai gidan kila ta wani sai ya juye malam ya juye haramu ya juye haramu ya yi albus ya nemi gafar abin allah sannan kuma ya nemi ya gida gurin mai dukiya assalamu alaikum malam menene hukuncin mai magana a bayan gida yana bayan gida ko sai ke magana don da ke magana bayan gida ya saba wa ladabin bayan gida ba a magana bayan gida sai da larura sa akwai larura mai tsanani a kan kila mutum ya suma sai ya faɗi za ka iya ji kwaso a cuce ka ko ne abu ya faru wanda yake bukatar dole shi ka da mijin ba ba da laifi amma ba ka ba kawai kana bayan gida kana kuma hira da wanda yake wuce wanda ya saba wa da bayan gida ba da kyau ba Allah ta ka kai ne tambaya ta gaba yana cewa Allah ya ga kuma menene hukuncin mutumin da ya ga wani ya yi laifi sai ya faɗi gaskiya shi mai laifin ko kuma ya gaya masa gaskiya akan laifin da ya to sai yake ce masa kai munafiki ne kai munafiki ne saboda ya gaya masa gaskiya a shi kan ba ya san laifin ba to an ce ma ka kai munafiki na wannan kuma sauran kayan sa da haka in ka munafikin da gaskiya tabbata an kuma ba ba ne to haka Allah zai hukunta wanda ya ba ka lakabi mulafiki ba tare da ka kasance mulafiki ba amma faɗa mutum gaskiya wannan dole musamman idan mutum ya saba wa Allah na na'am Ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi الله تعالى سمع المنين وكم سمع دي او كي القورية تابع معنا يا بايا تكا القورية وليلا انا الالام مقيدة بسكين الالام منافقين اما انت يزو تشكين حديثي علامة المنافقين ثلاث إذا حدث وإذا وعد أخلص وإذا تلب خاف أو تلي ويا ما خاصم فزع yi magana eh, ya karya wannan alama su cin munafiki إذا كان حدث كذب وإذا وعد أخلف إذن ya قول يصعب وأنا شيء ما da شاهد ba a san musulmi ba ya saba da karo idan aka amince da shi kuma ya yi ha'inci a wata riwaya idan idan sama idan ya fada da wani sai ya ta hajjirci ya maganganun baka ko maganganun da kyau amma wannan famunafici ne da aiki da munafinci da na aƙida ba an gane haka da haka ba daidai yake da abdullahi da abdullahi da ubay da da abu abwan abdullahi da ubay ibn ba wayancan suna da munafinci munafinci da aƙida shi kuma munafinci da na aiki wanda bai ci da mutum daga musulunci kuma da bai dawamar da mutum cikin wuta na tambaya Duk tukkura ƙarshe ne cewa assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda ya kwanta barci bai yi niyyar yin azumi ba amma kuma ya tashi ya yi sahur amma dai bai koyi kwanta wani yin azumi to ya azumi ke azumi shi yana nan garau sabbi mai sabbi da ya tashi ya sahur ai ba dole ne sai ka kwanta da niyya amma ya fi kyau ka kwanta da niyya saboda musamman idan baka saba ka tashi kashi abu ba za ka zashi da azurka shi bai kwanta da niyya ba sai ya tashi kuma daidai lokacin da ake sahur ba sai ya yi niyya ba sahur din ya isa ya sahur da bai niyya ba a yi niyya ba sai ka shirya ba fadda muke zace niyya ba ne fa wani furincin da za ka yi kawai sahur ɗan da kai sunan sahur ma ya isa niyya saboda haka azumin kai rana wannan tambayar dama na ban karanta ta ba ina ganin kamar ko yana so a ja hankalin mutane ne masu matsantawa wajen tsawalawa wurin haya ban karanta ta ba na karanta ta a ce a ja hankalin mutane mutane suna zuba kuɗi sosai wajen haya sannan lauyoyi mai ce a hankalin hankalinsu suna taimakawa dillalai ma a hankalin hankalinsu suna taimakawa kuma da gaske ne fi sabilillah kullum sai mutum zargi shugabanni komai suna zuba mana kuɗi an tsara kuɗin mai an yi menene menene a yi tafi da shugabanni mu kuma mu tunubu ne yake tsara kuɗin haya eh ko gwamna ne mu ne yanzu shigowar azuban nan abubuwa suna nan da sauki shugabanni ma sun yi kokari sun kawo na rayuwa da sauki abinci yana yi sauki fiye da da amma kuma an azumin nan su mutane suka suma wannan ba ruwan wani gwamnati ba ruwan wani gwamnati wani ya ya koyi ya fito da shi ya nafta kuɗi da saboda haka dan Allah jama'a da sauka kawo kawo Mike ya ce ah, rahimallahu mar'a samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah ya kashi ba dan ya mutu ba mutumin da yake da rangwame ya sayar rangwame gidan ya saya to wannan allah ya masa amma idan mutum ya tsauna kuma haka akwai matsala su kuma lauyoyi su suke tsayawa kai eh, su suka sa ma su cikin kudin haya saboda biya mai gida shi ma dole sai kan biya shi saboda aka sai su sanadiyar agwada kuɗi to gaskiya ya kamata bayan allah a tausayawa wanda ba su da shi ba kowa da zai iya gina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 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنت لها عاكفون قالوا وجدنا الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم لعلهم إليه يرجعون يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ولا جدد جد الله سبحانه وتعالى من قوى من أن يكافئنا يوم يمسي نتفس كوتر رمضان هجرة الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai amma da sarki ya ba da ikon haɗuwa a wannan masallaci da tsarin albarka wasu gulbaya domin gudanar da tasirin alƙur'ani mai girma a kan fasa a albarkaci wannan zama mun kasance cikin kisar annabi ibrahim a mun yi bayani wane ne annabi ibrahim alaihi mun yi bayani yadda ya tarar da mutanensa da dukkan dubbin ƙasa ba da suna bauta a ba musulmi ko ɗaya sun shi kayan mun yi bayani yadda ya tarar da mutanensa suna bautan gumaka da yi shuru ba sai ya tambaye su ma hada yadda mafiru lake an tun laha ashiku wannan gumaka da kuka kufa akan bautar su menene amfanin su biyu sai suka ba da jawabi cewa inna wajadna aba'ana da ha'ala ko ba mu da dalili akan bautar su wannan ne amsa ba mu da hujja ba mu da dalili akan bautar su dalilin mu daya in akwai mun tarar da iyaye da kakanni suna yi sai muka da safar da kai kuma ba za ka yi raba mu da abin da iyaye da kakanni suka bar mana ba irin wannan hujjar alƙur'ani mai girma da ya gari ita ba a wurare da dama shi alƙur'ani yakan ce mana awalar ka da aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun wani guri wa la ya'qilun su wanda da suke cewa muna kan shafarkin iyaye da kakanni to ai da su da iya da su da iya da kakare duka su zama ɗan dole ne marasa hankali su sun sani watakila ko iyayen da kakannin ba su san komai ba jajirai ne ko kuma ba su da hankali ko kuma ba su shiryu ba dan ka ga mutum ya kunna wuta ya zai shiga ko ma ya shiga sai ka ci kai ma ta farki su za ka bi dole sai ka shiga ba amfani hankalin da aka ba da suka ba da wannan hujjar sai annabi ibrahim alaihi salam ya rutuntar ya rutuntar da hankulansu sai ce قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال سعد إبراهيم يجي قلت لك شيء على مصر متى شئنا أسكنسوا وأن يكفي ومغنى da السعوات maganar da yake yi gaskiya ce mai ƙashi gaskiya ce mai ƙashi a tsohon lokaci shi mai da'awa zai tarar da kansa a wani irin yanayi wanda haɗin gaskiya ma na zai wahala ƙwarar da su kan ba ka daure ba sai ka nema wa kanta wani uzuri sai ka bar faɗin gaskiya kuma faɗin gaskiya a wannan gurin shi ya fi dace musamman mu afirka mun yarda da girmama girmama manya ba karamin abu bane wani lokacin faɗin gaskiya sai a gurin kasiru yin karo da girmama manya da girmama manya da faɗin gaskiya wanne ne a gaba to wannan fikihun idan ta gane shi ba wajen girmama manya sai ka ajiye gaskiya kuma sai ka samu da ita a kana ganin ko shekan na saboda maka cewa idan kai gaskiya a nan kai za ka so zarta musu annabi ibrahim shi kadai kuma yaro wa'anda ke wa magana da tawaye kuma suna da yawa kai kusa duk gara wannan ba karamin jarinta da bishin shafon ka fuskanci wannan yi. da suka ce to iyaye da kakanni muke bin tafarkinsu sun ce kat. haƙiƙa kuntu antu kun kasance da kodin nan dukan wa aba'ukum da iyayenku da kakanninku su bara da wuri kuna cikin ƙasa bayyanan na kuna cikin ƙasa bayyanan na ana wani zai zo ce maka yanzu kai kaɗai ɗan da wani zai da gaskiya dukkan mu garin nan ba mu da gaskiya kai kaɗai da ɗan yaro da kai ba ma mu kaɗai ba har ma da iyaye da kakanni da shugabanni da sarakuna duk a sun tafi a kan fata sun kaɗai ɗan nan ne kuma wala shi kaɗai na kan wasu shi ba ka cikin inda da bayan wa kan ummata umma shi kaɗai al'umma irin wannan jarumta ya kamata du'a su koya da tsarin da ta su da suka duk da cewa ana ganin yana da wasu kurakurai a manhajar da'awa ba ta sauci akwai tsauri wallahi sallahi yana da wasu ba ciyaman ba ba gwamna ba ba shugaban kasa ba tana gaban shi wannan ne zai ga wani kuma kurjini sun yi cika maka ido ga gaskiya nan ba za ka iya an gane kuwa to yana da irin yana da wannan ɗabi'a to wannan ɗabi'ar yana da kyau duk wani mai da'awa ya kai wannan ɗabi'a gaskiya ce kai na gari da kyau har ga Allah har ga su gaskiya ce ina hujjar har ga Qur'ani tattaro su ina hujjojinka daga sunna tattaro su to sunan da kuke wannan ina hujjar su ka nema musu hujja kai da kanka ne ba ka binciki hujjojinsu idan ka rasa baki daya ka tabbatar ɗari bisa ɗari kai kira kan gaskiya malam ka ce da tsoro ka yi ka je tsoro kawai ka fuskanci gaskiya haka idan ba a gane yau ba ka faɗi gaskiyar an ca a kanka to wallahi a kwada a tashi za a gane gaskiyar kuma za a yi aiki da ita annabi ibrahim alaihi salam kankantar shekarunsa wuce da kankuntun arcin wa arhaƙun fi fararin wuce kuma fa abin da ba wani yaren da zai musu ba a wannan matsayin to kalli hujjar da suka kawo suka yi da kakanni muke yi saboda haka ba a ruwan da ke da kudin da iyaye da kakanni duka kuna kawo Kuma ba za yi ba ne ba sa kan mata? eh? suna tabbas to su kuma da suka ce أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا سكر رزقت أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أتولى wannan tambayar da suke wato maganar da abin ibrahim ya musu ya ɗan taɓa su sun ɗan yi fushi ba a ji daɗin maganar ba ai mana an so ba tattaunawa ne hankali ba ta ciki an so ba tattaunawa ne to su kuma sun fara sauka daga layi daga wannan maganar da abin ibrahim ya musu Kuna karɓa su Kuna karɓa su da ku da iyayen kula karɓa su قالوا سيدك سيد Wai da gaske ka zo mana? am anta min al-la'ibin ko kana da cikin masu wasa ya mana wannan da'awar da kake yi yanzu wasa kake yi da mun kuma da gaske ka hal anta jaddu fi amri saboda mu ba a taɓa gamu da irin wannan kawai karamin yaro ya dubi idan mu ya ce mana kuna kan wasa kana wasa ne ko da gaske da gaske ne gaske da za ka yi da gaske an kuma wasa ne mu ce to yaran ta ne da rawa to kaga tambaya suka masa ko gaskiye ne ko da wasa amsar da zai ba shi ran gaba amsar tambaya su bane amma akwai amsar a ciki da in kai da suka ce da gaske ke. ba da wasa bane kaji da ba su amsar ko to shi amsar da ya ba su a gaban ya nuna musu idan akwai abin da ya fi gaske ba shi قال فيمسيه قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وأسوه إنسانة تنكوي حوار هالي الحوار الهالي سكتم دا وحمد صوح ومغانا مزاجي wanda shi annabi ba shi sa Allah ya ba masa yace wa tilka hujjatuna wa aka baiwa atainaha ibrahim ala qawli kalli abin da yayi da namruzu cikin suratul baqara alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah al-mulk shi wancan sarki zai zo ya yi hayya da ibrahim ku ji إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت حوار هادي shi ma sai yau yake ana da kuma da shi ana sun fada bai kaso baya Ibrahim bai yi musu akan ana kuma da shi yake fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib rabbuhu sallallahu hawa kai wato irin waɗannan irin waɗannan ayoyi ya kamata duk wani mai da'awa da Allah su ba su. ya zo karanci yadda ake tattaunawa da wadda musulmi ba za ka gane hanyar ma da hujjoji cikin nutsuwa ko sun ko sun yi fushi kai ba ka fushi dan sun sauka daga kan layi kai ba ka sauka kuma annabi ibrahim ba mai sauka ba maganar da suka gaya musu magana ce mai kuna cikin na da haka al'antar min al-da'i kamar da ake magana ta gaba a jiya dan dau zabi a sai man kawai yi fa abin da nake so ku bauta wa Allah ku zage ni kar ku zage ni bai da ni kara sai ce bar rabbuku kawai ubangijin ku rabbus samawati wa shi ne ubangijin sammai alladhi fatarahunna ubangijin sammai da kasar ma ba wai haka kai ba a alladhi fatarahunna wanda ya أي خلقهن عن غير مثال السابق wanda بمبنشي بمبنشي tsakanin رسول da ya karbi wayan nan ya warware ta sai ya ji ta da bambancin da mutumin da ba a taɓa yin wayannan nan ba ya zauna ya tunaninsa kawai sai ya ƙaji wayan ware na gaba wanda ya ƙaji wanda ya ƙarfi kafin Allah ya gina sammai da ƙasai ba ta ƙari bayan ya gina sammai da ƙasai ba ba ta ƙari an gane ko idan ka ji fatara fatara hunna ay an sha'a hunna an ghairi misali misali shine wanda ya ƙaji halittar su ba tare da ya kwaikwayi halittar da wani kowa ba hujja ta shiga ko ba ta shiga ba yanzu su isa su ce a ba shi kaji a nesa su ba ba su san ce ba su ba su isa su ce a allah nan ba shi hari su tambayi da kasai ba ba su san ce ba to idan ba shi ba ne wane ne ba ba su dole kawai su ba su annabi ibrahim ne ce kai ban boko kawai wani ku rabu samawa samawati wani abu shi da wani da sanar da kasa allazi fatarahunna wanda ya kaji halittar su ba tare da ya kwaikwaye su da kowa ba yace wa ana ala zalikum min ash-shahid ni kuma akan wannan hakikar ina da cikin masu shida ni ma shaida da ba shi kadai da mutum sabai ba tare da ya kwaikwayi halittar gurgurin kowa ba shi kadai ya halicci kasa ba tare da ya koyi halittar daga gurin kowa ba shikenan sai ci gaba da cewa وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين an gama tattaunawa mutane ba wasu kasuwa su kuma da yake ba su kasuwa shi kuma da yake ba su kasuwa bai haƙura ba an gane ko an gama ba da hujja kun ce ba warware kai ba mu gamsu ba za mu ci gaba da bin tafarkin iyayen kakanni in ba kafin rahimahullah ta'ala ta ce da sai ya kawo cewa da suka gama wannan tattaunawa da ba suna da biki da suke yin shekara-shekara bikin akan bar garin ba ta ga a je wani ƙauye ba biki ne kawai yake kashe wani kuma dukkan mutanen garin suke fitar zuwa ne, ba ƙarfin biki na ruwa su da za a je yi a kakin za a je ne a tashi a huli a ci abinci sannan kuma a shirka suna da al'adu irin nasu kala-kala da shirka da suke yi a wannan biki a kan gumaka a kan kyautuka daban-daban a tsawata su ana kaddama musu ana da ana sai ranar ce za a ci mahaifin annabi ibrahim a alaihi salatu shi kira ɗansa ya san halin ibrahim ce yau na gani kuma ina son kafi ne wanda ne sai ya nuna da zai iya zuwa cikin gaba sai uban ya nuna cewa gaskiya fashi da zai karsu ba inda zai bi kai baya سعد بن ابراهيم ليس كشيك ولا شيء منه زي بس سعد خالد بن فيني فيني وانا جماعة جماعه فوزا فوزا عجوبة أنا هنيا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في يوحي تباشر الله كي أرزيك يا سيدي كما والله لا تشك أنا لا تشك أنا mutane suna ta shigewa suna ganin sa ne ke damuwa da ku ba da lafiya da lafiya ne Allah sarki sai a wuce sai da suka kama wucewa ba ta gafewar sauran na ƙarshe suka zo suka zame shi suka ɗaya shi suka gan shi ɗan wasu to a gurin da sai yake cewa watan ma na ran da Allah la'akidan na aslamahu wallahi sai na koma gida na wa na kulla sharri babba mai girma da kuma su sai na shirya wani kaidi mai girma da kuma su wasu malaman tafsiri sun ce wannan maganar ya yi sa a cikin sa bai bayyana ba wa'ansu malaman kuma suka ce a'a wa'anda suka zo daga ƙarshen nan sun ji wannan magana da dalilin abin da za mu zo da samu rai sun ji magana cewa da zai yi wa waɗannan gumasan kai su suka ji magana

wallahi wallahi to idan ka zo billahi kuma sai ka yi tarfi billahi wannan suna ƙa'idodin larabci lafdul jalala idan fasaha ya zo gabadanta tafsir idan Bamba ya zo gabadanta tafsir tafsir alaihu allaha idan kasara ya zo gabadanta tarfi ne billahi في الله من الله على الله وانا كان قايل لك ما لا تكون لم تكن يوزك بسم الله سنتي بسم الله الرحمن عفوا ذكرت اعوذ بالله يتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim to ai lafzul jalala taurara ta ake yi abin nan siranta ta ake tunda ta zo ne bayan kusa sunan shaidan kuma anan mufakha min ash-shaytanir rajim Allah ne ba ya rantsa kaurara kaurara shaidan to saboda ka kar a yi ta bakinsa ka'ida ce a bisa tallahi yana da cikin siyar alhaji duk mutumin da yake tallahi billahi ha wallahi wannan yaran za a iya yin kafara kuka ce wallahi nashi biyar za a iya yin kafara wata Allah sai ya rantsi da ake dan na asnamakon ba da an tuwallo sai na shirya wa gumakan ku da sharri da makarci ba da an tuwallo bayan kun juya mulkini kun ba da baya mana ba kun tafi da kyau haka kuma aka suka gama tafiya ba su ko mutum ɗaya ba su bala a ga wannan ba ba security wani sosai in za a bar mai nisa zaman zara sauran sauran in zai tafiya su ya kamar wani daga cikin sahabarsa ce kai ne mai gadin gida ko wa'yan sama daga cikin sahabarsa amma ba daidai ba ne duk kwashe ba ta a tafi a bari ba kowa ba shi ke nan ibrahim shi kaɗai sai tafi sai goma yana zuwa sai buɗe ɗakin goma ɗaki ne guda babba wanda aka shirya kuma ta manya manya ce yaje ne nemo babban gatari yana tsara su kai rada ɗaya tsarar ba ba na wasa ba da duk ƙarfinsa rugu-rugu ya musu baki ɗaya kasa-kasa ya gama rusa su shi ɗaya sai barin shi na aka yi cewa fa ja'ala mu فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا أي فجعلهم قطعا صغيرا فجعلهم فتاتا وقطعا صغيرة سعني إبراهيم عليه السلام يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول ko ya raba hudu ko ya raba shi da a'a in ya zo kan gunki sai ya tabbata gunkin ya yi kasa-kasa ta yadda ba zai yi a sake haɗawa ba a kan kan ba jiwa ai za a in kan raba hudu ba za a sake haɗa to yadda ya musu ɗin ba za a haɗa ba na kusan sirrin haka nan ma hikima ce ah, annabi musa alaihi salam annabi musa alaihi salam lokacin da ya ce da mutanensa su jira ne zan je to da sai na karɓar mahaifi kafin ya dawo sai suka yi ɗan malaki ko suna bauta masa me ya yi wa ɗan malaki eh shi ma wani gunjin ya yi ake bautatawa yake wangur ila ilahi alladhi zalta alayhi akifa la nuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nafsa shi ma rugurugu ya yi da almaraki sannan ya kona sannan ya ɗebi kokar yi je watsa shi ana wannan ana koya maka yadda ake al'amuru da ma'aruf wallahi mu ma a shari'ar mu haka a shari'ar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma sun alim sallallahu alaihi wasallam ya dawo da Madina ya shiga Makka ya tarar da guba kafin kai kewaye Ka'aba da su ya fara yayin gurgu da su tukunna yana cewa za a haku da zahar albashiru inda kan kana ba amma musu yi gaba na cikin hadin abu sa'id da kudu cikin sahihin musu sai ce ba wa'a ne kun munkara da an dora ka a dole yana abubuwa da kaɗaya zama muna ganin makamar wani shirme ne in kana yi sai a ce maka wani zafin shi a yawa hadisin ne zafi eh manzo Allah ne mai zafi annabi Ibrahim ne mai zafi annabi Musa mai zafi duk muka mai da su masu zafi to shi kenan mu din bane lalata tudu an ba mai koyi da annabi Ibrahim da wa zamu ba mai koyi da annabi Musa ba da wa zamu ba mai koyi da annabi Muhammad ba da wa zamu wanda idan ka ga abin da bai dace ba da hannunka za ka fara kai wannan shine musulunci sai umar mutane in za a tafi yanki sai a ɗauko makamai yanki ana ratayawa a cikin shi wai don samun albarka ne zo mai wa wannan gususuwa sare ta yi sare biyar yi sare ta yi malaman musulunci mu a nan sai suka ce don a kawo maka sauƙi ma a a mun karanta zuba yi hudu yadda duk wanda ya ga munkar a cikin canza a hannunsa fa in lam yastata idan kana da raunin imani ba za ka iya babu duka da kai wa? gurin ya zuƙar duka za ka ci duka to kai wa? fa in lam yastata wa'azin ma ya dakare ka ba za ka iya ba don abar raunin imani to shi kenan ka kyamaci abin a zuciyarka kuma ka gurgura amma maza Allah ce wa zalika adha'afu iman wa laysa wara'a zalika habatu khardal min al-iman wannan shi ne karshen raunin imani malamai ta suka shi da suka ce idan kana da sulfa kana da iko ma'aikatar ka ce makarantar ka ce gidan ka ne ofishin ka ne shagon ka ne kai ne mai iku a wurin sai aka zo ko gonar ka ce sai aka zo ana tsarna a wurin to malam karka ba ta wurin shi. idan idan idan music aka sa idan music aka sa misali a radio ka gani wallahi za ka iya ka nemo kawai ka kwalawa radio nan farfasa radio nan za ku gane a gidan cewa kai wani ba za a ƙara kai daga cibi a gida ka sa doka ga inda za a karba a kalli makta a kalli bajina da afirka tv a kaduna na sai ka fusa kana zuwa sai kun ga na sun taru sun sa 24 hours a ce jami'ai na wani ta arewa 24 mana ka kawo musiya Thank yara suna zaune kawai sai dai su yi a kawai pow an tarwa ba shi da su ma san san mai sa ke ba sai ayi magana duk mun bar shirya ne kawai sai muka dawo yi a yi wannan magana sai gaba kamar wannan abin da ya ba a ba haka abin yi haka abin faja'alahum zugada sai ya rubutu da su ya farfasa su ɗan ƙanana in ba ta gaba da sai ya zama kan gunki shi su wani ƙatoton gunki ne a cikin su sai ya farwa da yasa la'allahu ilaihi yarja wata kila idan sun dawo su a koma ga wannan gunki din da yana da kishi shi wannan gunki yana da tsananin kishi mai yawa baya san a bauta sawa kananan tare da shi yasa yawa daga annabi ibrahim akwai akwai basira fa wallahi wasu malaman tafsiri suka ce la'allahu ilayhi yarji'u ilayhi ad-damir yarji'u ila ba. amma ni idan mutanen ka suka dawo suka ga wa'annan gumata an farfasa su to su a dawo ga annabi ibrahim alaihi salam su bauta sawa wa Allah gaskiya tare da shi ko da tafsiri ta ɗauka to sai suka dawo a ramma sai suka dawo da suka dawo da suka ce qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin suka dawo wa farko abin da suka yi shiga ɗaki su ga allolinsu suna ganin allolinsu hankalinsu kwaru su suka ce man fa'ala hada bi ajiyarsu wane ne ya aikata wannan ɗanyen aiki da allolinmu inda kuma yana faru da wannan shazari wannan shazari ne babba ya cuci alloli wato ba da wani zaki idan ba su bar hanyar Allah ba sai ka gaba sai na shi da ku tsira to wannan maganganun akwai hankali shi Allah ba ka ce ba kuma ka ce ana zalunta shi an isa a zalici Allah Faru. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال qalu su wane ne magana waɗanda kuke fitan nan suka zo ƙarshe za su je biki suka tarar da annabi ibrahim a kwance a ƙasa suka ɗaga shi a gaban su yake tallahi da aƙidan na asnamaton na rinsu da allah sai na ƙullawa waɗannan kuma kan sharri sun ji magana su kuma sai suka ce sami ana fata ai mun ji wani saurayi wani matashi yazkurhum yana aibanta su yana cewa tallahi a akidanna asnamakum ba'da wannan Ya yuqalu lahu ibrahim ana kira ibrahim wannan ya yaro shi ya ce ba shi da lafiya ba wani ba shi da lafiya lafiyar shi kalau ya zo ya zayarci al'ummar ku a banza أنا كنت أتي فتح فتح أنا يقول كثير رحمه الله تعالى يا حكي يطلب غير عبد الله بن عباس مغلق كان نفسه مقرر ثم عباس بن سواه ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا شابا أما يتقى أي قوة يولم الزوبة faci yana masa mata shi saurayi kuma Allah bai taba baiwa wani ilimi ba face a matsayi a abin a marhala irin ta sama a gaban da sargari shi sa mata sauran da suke duk wani annabi da aka turo shi ka ji qur'ani mana za ta fadan ma bada da da a wani guri a ce maka falamma balaga sai na hu hukman wa ilma bulugul ashud fi shi ba. to wannan matsayi wannan mahala ba a wata hatta masu ilimi ma yawanci suna samun ilimi a wannan mahala abin da ya kama daga shekara goma sha uku har zuwa shekara arba'in mala idan ba ka yi ilimi a wannan lokacin ba ba ka haddabe wa kanka direction na rayuwarka ba mala ka saba ta yi ka saba ta yawancin waɗanda suka yi imani da manzara su da su wala yawancin su shi kan shi ya faɗa ya ce لقد بعثني الله بالحنيفية السمحة فحالفني الشباب وخالف الشيوخ الله يعزوني بتوجيه أن أحد سوى ما يمسك عادة إلى سوء عمار بن ياسر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير سعد بن أبي وقاص جابر بن عبد دو أن متى ثاني سوني تكاي أعرف في من قال الله تعالى أشتاق أعرف yake wa khalafa ne shi dattawa fa duk sun saba yawancin dattawa sai ka daga cikin su irin su abubakar abubakar da cizo na alwasu abdullahi bin masarau shi ma ya ɗan girma da cizo A alwasu amma na irin su abuja da cizo ne amma ba da cizo arziki idan su abdullahi su ne aka ce wa khalafa ne shi قالوا سيدك na فتى mun ji wani matashi wani saurayi yanzu yana aibar tasu bayan sun tafi ya kalu lahu ibrahim ana kiran wannan matashin ibrahim to ana za mu sa ayat insha Allah ta'ala bayan an tona mai a cikin ake shi me ya faru insha Allah ku ba Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi أجمعين آخر دعوانا الحمد لله wannan tambayoyin